yau laraba sha biyar ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara bakwai, wanda ya yi daidai da hudu ga watan uku shekara ta da shida. wannan shi shine majalisinmu na goma sha biyar a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara wanda har yanzu muna karatu a cikin suratul baqara mun tsaya a ayar da ta gabata akan aya ta 97 kafin ci gaba da karatu wannan yana tambaya dangane da cewa ban san menene abin tambayar a ciki ba cewa yaro da aka haifa babu haƙiƙa ba zai yi ceto ga iyayen shi ba ranar alkiyama to ban sani ba tabbatarwa ne ko kuma menene abin da ake nema a cikin bayanin kawai an ce yaro da aka haifa babu hakika ba zai yi ceto ga iyayen shi ba rana alkiyama sai ana tambayar haka ne ko ba haka ba ne ko kuma menene tambayar a ciki ba ko akwai mai tambayar a ciki idan ana magana a kan shin haka ne wannan ɗin ko ba haka ba ne wannan yana cikin ma'anonin da wasu malamai suka fassara hadisin da shi hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk da aka haifa murtahinun bi aqiqatihi yana rataye ne da aqiqar shi daga cikin fassarar da wasu malamai suka yi mai suka ce ma'anar shi ceton shi ceton da ɗa yake yi ma iyaye idan yaro ya rasu yana ƙarami an ce yana cikin waɗanda za su yi ceto ga iyayensu to suka ce wannan ceton murtahinun bi aƙiƙatihi yana ratayuwa ne da aƙiƙa da aka yi ma yaro mana banda wanda ba a yi mai aƙiƙa ba wannan ceton ba zai samu wannan damar ba Shi ne ma'anar kullu mauludin murtahinun ko kullu gulamin murtahinun bi ƙiƙasihi duk wani ɗa da aka haifa yana rataye ne da wannan aƙiƙar da aka yanka mishi ma'ana don samun ceto ga iyayen shi ranar al'iyama amma ba yana nuna kuma wanda wanda ba su yi ba kuma ba za su samu ceto ta wata hanya daban ba ana magana ta wannan ɓangare ɓangaren ‘ya'ya da suka mutu suna ƙanana da kuma ceton da za su yi ga iyayensu domin ta kanta aƙiƙar malamai sun yi saɓani a kai shin wajibi ce ko sunna ce mu'akkada akwai maganganu a tsarin malamai sun tafi kan cewa ba wajibi ba ce amma akwai malaman da suka tafi akan wajabcin haƙiƙa da aka idan wajibi ce mutum yana da dama bai yi ba ya yi sako ya yi zunubi kuma Allah zai kama shi a kai shi ne bambanci sai kuma wannan yana cewa ina so a yi man ƙarin bayani akan ƙarin bayani dangane da maganar hul'i shi hul'i ake cewa ba hul'i ba hul'i shi ne mace ta nemi saki ta hanyar bayar da wani abu ga mijin da suka yi ittifaki a kai domin ya sake ta asali shari'a ta sanya saki ne a hannun namiji shi ne yake da damar da zai yi saki Bama ana kai matakin da akan ba masa damar ta yi hul'i domin rabuwa da da mijinta idan sharuɗan hakan sun tabbata dalilan da za su sa a yi hul'i ya tabbata kamar yadda ya faru a ƙistar matar Sabitu ibn qais radiyallahu an wadda ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce ya rasulullah mijina sabit ibn qais bana zarge shi akan wani abu na addini ko ɗabi'u mana ban ce yana da wata matsala a addini shi ba ko a ɗabi'un shi ko a halayen shi amma ni dai akrahu kufra ba'da islam ina jin tsoron butulci mana in kafirce mai ba zan iya yi mai da'a ba ba zan iya yi mai biyayya ba ba zan iya zama tare da shi a matsayin mata in mai biyayya ta aure ba ta ni abin da nake jin tsoro kenan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ataruddina alayya za ki mayar mai da gonar shi gonar da ya baki a sadaki za ki mayar mai ta ce za ta mayar da ka ta mayar mai aka yi hul'i a tsakaninsu to ba dole ba ana nufin abinda mutum zai yi kulki da shi a bayar sai an ba da sadaki ba nawa ya bayar sadaki a mayar mai da sadaki shi ko nawa ake yin aure a mayar mai da kuɗin da zai yi aure a'a abinda aka yi ittifaki kawai a tsakani sawa'un ya kai abinda ya kashe ko bai kai ba sawa'un ya kai sadaki ko bai kai ba ko nawa aka yi ittifaki aka yarjejeniya za ta ba da kaza a sauwaƙe mata shi nan kul'i ya tabbata idan kuma mutum ya ga cewa ya gamsu shi karan kan shi bari ya sauwaƙe mata ba tare da wani abu ba shi nan ya yi amma kul'i shi idan an yi babu babu idda ta ta saki ko babu idda da za a yi ta wannan tsawon lokacin ana yin idda ne kawai ta jini ɗaya a hul'i shi kenan an gama sannan babu kome ba za a ce an mayar da ita ba na kai hul'i shi kenan sai ta je ta yi aure sai an yi wani sabon auren da sabon sadaki sannan amma ba za a ce an dawo da ita kamar yadda idan saki ne aka yi wanda ba kul'i ba da sauran dai hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da wannan wallahu alam mun tsaya a kan aya ta 87 ko na'am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 مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين نعم المنجي Allah maɗaukacin sarki yana magana a kan su waɗannan Yahudawa da kuma irin miyagun aƙidin da suke ɗauke da shi daga cikin miyagun aƙidinsu su ne cewa mala'ika Jibril Salam abokin adawarsu ne ta yadda Allah maɗaukacin sarki ya mayar musu da martani a kan wannan da cewa ƙulka ce musu man kana a li jibril duk wanda ya kasance abokin adawa ne shi ga mala'ika jibril fa innahu hu ala qalbika bi iznillah to sani cewa shi mala'ika jibril din nan shi ne muka saukar da shi muka aiko shi ya zo ya saukar da alƙur'ani a zuciyarka da izinin Allah mana da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yake yin wannan aikin sannan wannan alƙur'anin da ya saukar a zuciyarka musaddiƙan lima bai na yadai yana gasgata littattafan da suka gabace shi a baya waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar wanda yake nuna gaba ɗayansu daga maɓuɓɓuga guda ɗaya ake karɓo su tunda suka zama iri ɗaya sannan wahudan shi kuma alƙur'anin da aka saukar a zuciyarka littafi ne wanda ya zama shari'a wa bushira kuma ya zama bishara lil na ga mu'minai abinda ake ce ma shari'a hudan a larabci shine ad wal burhan dalili wanda zai rinka nuna maka inda za ka bi zai rinka tsora ka a hanyar da za ka rinka bi wanda yake masanin hanya yake jagorantar mutane wurin tafiya shi ne ake ce mai alhadi wanda yake mai nuna ma mutane hanya mai shiryar da mutane inda ya kamata a bi da haka alƙur'ani Allah ya sifanta shi da cewa hudan ne shirya ne shi wanda yake jan mutane in suna bin shi to zai rinka jansu yana nuna musu hanya ga abin da ya kamata ku bi ga inda ya kamata ku bi har a kai mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da aka alƙur'ani shirya ne ga al'umma ta kowane ɓangare na rayuwa al'imamu ibnu jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala yana cewa an kira Al-ƙur'ani. da suna shirya ne saboda muminai da shi suke shiriwa muminai gaba ɗaya suna ɗaukar alƙur'ani da shi ne matsayin abin shiriwansu, da shi suke gane hanya da shi suke gane aikin da ya kamata su yi da shi suke gane aikin da ya kamata su bari sai suka aje alƙur'ani a matsayin shi ne jagoransu wanda shi ne yake jansu zuwa ga umarni da hani in an ce a yi a yi an ce a bari a bari sannan kuma suka ɗauki al’ur'ani a matsayin jagora a ɓangaren abin da ya shafa halal da haram shi ne yake nuna musu ina ne halal take ina ne kuma haram take da haka yace shi ne shi yasa aka kira al’ur'ani da suna hudan da suna shiriya da wannan ma'anar domin shiriya ko mai shiryarwa shine duk wanda ya shiga gaba kai kuma kake bin shi a baya duk inda ya bi kake bi to wannan shine alhadi mai shiryarwa da haka alkur'ani ya zama shiriya saboda shine a gaba a wurin muminai shine suke bi duk inda ya bi za su bi inda ya tsaya za su tsaya to wannan shine ma'anar shiriyar da aka ce alkur'ani ya zama shiriya ga mutane sannan kuma an ce shiriya ne shi lilmu'minin ga muminai ba ce shiriya ga kowa da kowa ba bayan a wani wuri Allah maɗaukacin sarki ya ce ƙur'ani shiriya ne ga kowa da kowa Allah ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan Allah ce watan Ramadan wata ne wanda Allah ya fara saukar da Alƙur'ani a cikin shi kuma Ƙur'anin ya zama hudan linnas shirya ne ga mutane a nan ba sai hudan lilmu'minina ba ba sai hudan lilmuttaqina ba sai aka ce shirya ne ga mutane gaba ɗaya aka keɓance shi aka yi umumin lafazin ga mutane Anan kuma aka ce hudan wa bushira lilmu'mini a can a baya a farkon surar Allah ya ce hudan lilmuttaqi shiriya ne ga masu takawa a aka ce shiriya ne ga masu imani a can kuma aka ce hudan linnas shiriya ne ga mutane gaba ɗaya da aka yaushe ƙur'ani yake zama shiriya ga masu takawa ga muminai yaushe kuma yake zama shiriya ga dukkan mutane gaba ɗaya fahimtar wannan yana da alaƙa da sanin nau'o'in shiriya shiriya kashi biyu ce shiriya ta kasu kashi biyu akwai hidayatul bayan wal irshad akwai kuma hidayatul taufik. hidayatul bayan wal irshad shine shiriya ta bayani da isar da saƙo idan mutum ya zo ya isar da saƙo ya yi bayani ya gamsar za ce ya yi ne ya isar da shari'a ko ya shirya? yanzu waɗannan mutanen da suka saurari wannan bayanin sun samu hidayatul bayan wal irshad sun sami shari'a ta bayani da kuma shiryarwa an yi musu bayani yanzu me ya rage saura hidayatul tawfiq hidaya ta datarwa Wanda ita kuma Allah ne kawai yake yi ma mutum kaji bayani kaji wa'azi kaji ji komai amma ka karɓa a zuciyarka ka yadda ka yi aiki da shi to wannan sai wanda Allah ya ba hidayatul tawfiq amma hidayatul bayan shine a samu wanda zai zo ya muku bayani ya muku wa'azi ya isar muku da saƙon Allah ya muku bayani wannan halal ne wannan haram ne to wannan kun sami hidayatul bayan wal irshad shi yasa wannan hidaya ta bayani da shiryarwa Allah yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai kai manzon Allah kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya anan aka danganta shiriya zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin hidayatul bayan wal irshad bana kana ma mutane bayani kana bayanin ayoyin Allah da hukunce-hukuncen Allah wannan shine hidayatul bayan wal irshad hidayatul tawfiq kuma mutum ya karba yayi imani ko yayi aiki da abin da ake kiran shi akai wannan aikin Allah ne shi yasa sai Allah ya ce ma manzon Allah akan wannan hidayar innaka la tahdi man ahbabta kai baka shiryar da wanda ga dama duk yadda ka so ka shiryar da mutum ba za ka iya shiryar da shi ba sai dai kai mai hidayatul bayan wal irshad amma hidayatul tawfiq Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta baka shiryar da wanda ya ga dama walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama a hidayatu tawfiq kenan da haka idan aka ce alqur'ani shiriya ne ga mu'minai shiriya ne ga masu taƙawa? wacce shiriyar ake nufi shiriyar tawfiq hidayatu tawfiq shiriya na wanda za su karɓi abin kuma su yi aiki da shi suwaye suke karɓa su yi aiki da shi su ne masu taƙawa su ne masu imani su ne suke karɓar shiriyar su yi aiki da ita da haka sai an an tashi magana sai a ce qur'ani hudan lil ne sai a ce alqur'ani hudan wa bushira lil na ne amma a hidayatu tawfiq hidayatul bayan wal irshad kuma sai a ce hudan linna. Ƙur'ani shirya shiriya ne ga mutane gaba ɗaya. domin bayani ne filla filla Allah yayi kai. kowa yana ji yana ganewa yana fahimta abin da ya rage shi ne mai karɓan abin da aiki da shi wannan kuma aikin Allah ne Ke yasa mutum kullum yake addu'a yana roƙon Allah cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya domin zai iya yiwa a zo a yi maka duk bayanin da za a yi maka na duniya amma Allah bai datar da kai da hidayatul tawfiq ba ba za ka iya karɓa ba ba za ka iya bi ba ba za ka iya aiki da shi ba balma wani zai gane ya gane gaskiya ya fahimci abin da yake kai kuskure ne bata ne ba daidai ba ne amma kuma ba zai iya bari ba saboda bai sami hidayatu taufik ba daga Allah subhanahu Ta'ala. da aka sai Allah ya datar da mutum sannan yake samun wannan shari'a da haka alƙur'ani yana zuwa yi hidaya ta bayani da kuma isar da saƙo amma muminai da suka samu su taufik to su kuma in ya zo da bayanin da isar da saƙon to su suke karɓa su yi aiki da abin da yake ciki su halatta abin da ya halatta su kuma haramta abin da ya haramta to wannan shine ma'anar wa hudan wa bushra lil mu'minin alkur'ani shari'a ne da kuma bishara ga muminai idan aka ce bishara a larabci shine a faɗa ma mutum wani abu wanda zai faranta mai rai a lokacin da bai ji abin daga wurin wani ba jin labarin a lokacin farko kuma ya zama labarin na farin ciki ne to wannan shi ake ce ma bishara a larabci Na idan an zo maka da abu an faɗa maka na farin ciki in wani ya riga to wannan ba sunan shi bishara ba sai dai zama labari kawan kowane labari amma farkon wanda zai fara zuwa da labarin shi ne wanda ya zo da bishara zama wani lokaci ana iya yin amfani da lafazin bishara a larabci ga abin da yake ba na farin ciki ba kamar yadda Allah ya ce wa bashirhum bi azabin alim ai musu bishara da me da azaba mai radadi kaga wannan bishara ce aka ce ayi amma ba da abin da zai faranta rai ba amma a asali in aka ce bishara ana nufin abin da za a zo a baka labari wanda idan ka ji za ka ji farin ciki zuciyarka za ta yi ji daɗi da jin wannan labarin a karon farko da labarin ya zo maka wannan shine bishara to an kira a nan cewa wa bushra lil mu'minin albishir ne ga mu'minai saboda ne, saboda a cikin alqur'ani ne Allah ya ma mu'minai bayanin irin kyakkyawar makomar da Allah ya tattalar musu nan ne farkon inda suka ji wannan bayanin da aka alqur'ani sai zama bishara ne gare su shi yasa da yawa zamu ji a Kur'ani Allah yana cewa wa bashirin mu'minin ko wa bashiril ladina amanu wa Aminu salihat anna jannatin, jannatun tajri min tahtiha al-anhar kayi bishara ga masu imani ko kayi bishara ga waɗanda suka aikata ayyuka na ƙwarai cewa wannan sakamakon aiki na ƙwarai ɗin shine akwai wata aljanna ta musamman wadda Allah ya tattala wadda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin ta ranar al'iyama wadda ita ce sakamakonsu. Duka wannan bishara ne da Alƙur'ani yake yi muminai a cikin shi dangane da irin makomar da Allah ya tattalar musu ranar al'iyama. Da ka duk wata ni'ima da za mu ji labari, da duk wani alkhairai da za mu ji Allah yana yi mana bayanin za a samu a lahira, to wannan yana daga cikin nau'o'i na bishara na alƙur'ani da yake yi ga muminai da aka alƙur'ani bishara ne shi ga muminai da aka a nan alƙur'ani ya zama shiriya an faɗa mana alƙur'ani abu biyu ne akwai shiriya akwai kuma bishara shiriya shine hukunce-hukuncen da Allah ya wajabta akan bayi idan sun bi waɗannan hanyoyin sun ba abin da Allah ya ce sun bar abin da Allah ya ce a bari to wannan takalif ɗin su ne shirya ga muminai sun sami shirya wadda za ta kai su zuwa ga rahamar Allah sannan abu na biyu an yi musu bayanin abin da za su samu idan sun bi shirya an ce idan kun bi wannan shirya in kun je lahira ga abin da Allah zai muku tun daga duniya ma ga irin sakamakon da Allah zai rinka baku to wannan a ɓangare ɗaya shi kuma bishara ne daga alƙur'ani shiriya ne da bishara ko a faɗa maka ga abin da ake so ka yi ko ka bari to wannan shiriya ne ko kuma a faɗa maka in ka yi kaza zaɗin nan ko ka bar kaza idan an je lahira ga abin da za a baka shi kuma wannan bishara ne da aka alkur'ani hudan wa bushira ne lilmu'mini shiriya ne da kuma bishara amma ga muminai waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da yake da alaƙa da wannan ayar sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da magana a aya ta gaba da abin da shi ma har ila yau dai yana da dangantaka da ƙarashin bayani dangane da wannan ayar da ta gabata Allah ce man kana aduwan lillah man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal فإن الله عدو للكافرين Nam har ila yau dai Allah ya sake dawowa bayan an yi bayani akan abin da suke faɗa na cewa mala'ika Jibril abokin adawarsu ne, kuma an yi bayanin cewa bai kamata su yi adawa da mala'ika Jibril ba. Me yasa? Saboda shi ne ya zo da wannan alƙur'anin wanda yake ɗauke da shiriya yake ɗauke da bishara ga muminai. Ina in dai ku muminai ne to ya kamata ku so mala'ika jibril ne saboda ya zo ma mala'iku da bishara ya zo mai muminai da bishara kuma ya zo ma muminai da shiriya daga inda kuna da imani to ƙaunar mala'ika jibril ya kamata ku yi ba a dawa da ƙiyayya gare shi ba daga sai Allah ya biyo baya da hukuncin wanda yake adawa da mala'ika jibril inda an faɗi masu adawar kuma an faɗi dalilin da zai sa a so shi bai yi wani abu da ya cancanta a ƙishi ba to idan mutum ya ƙishi menene hukunce shi sai Allah ya faɗi hukuncin a wannan aya man kana aduwwan lilla, Allah ya ce duk wanda ya zama abokin adawar Allah wa mala'ikatihi ya zama abokin adawa ga mala'ikun Allah wa rusulihi kuma ya zama abokin adawa ga manzannin Allah wa jibril kuma ya zama abokin adawa ga mala'ika jibril wa mikal kuma ya zama abokin adawa ga mala'ika mika'il fa inna allaha aduwwun lil kafirin to ya sani lallai Allah abokin adawar kafirai ne Allah abokin adawa ne na kafirai kenan idan mutum yana adawa da mala'ika jibril to yana adawa da duka wayannan da aka lissafa idan yana adawa da ɗaya daga cikin waɗannan da aka lissafa to adawa shi dole ta shafi duka wayannan gaba ɗaya idan ya yi adawa da mala'ika jibril saboda mala'ika jibril ya zo ga wahayi zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi to wa ya fi cancanta ya yi adawa da shi ya cancanta ya yi adawa da Allah saboda Allah ya ce fa innahu zarahu ala qalbika bi idnillah da umarnin Allah yake yi ka idan da umarnin Allah ne to ai ba shi ya kamata ka ji haushi ba ya kamata ka yi adawa ne ga wanda ya bashi umarni shi ɗan saƙo ne kawai yana zartar da abin da aka umarce shi da haka duk wanda ya zama yana adawa da mala'ika jibril to yana da adawa da Allah yana adawa da mala'ikun Allah gaba ɗaya yana adawa da manzannin Allah gaba ɗaya sannan yana adawa da kai shi shi mala'ika Jibril ɗin kuma yana adawa da mala'ika Mika'il saboda sun ce da Mika'il ne da sun karɓa ya ka ce to in dai mutum zai yi adawa da mala'ika Jibril to dole zai yi adawa da mala'ika Mika'il ba yadda za a yi raba tsakanin mala'ika jibril da kuma mala'ika mika'il ya ce yana son wannan baya son wannan yana adawa da wannan baya adawa da wannan inda yana adawa da ɗaya to dole ne ya yi adawa da ɗayan haka kuma dole ya yi adawa da sauran mala'iku gaba ɗaya domin waɗannan su ne mafiya darajar mala'iku mafiya falalar mala'iku gaba ɗaya idan ya yi adawa da ɗaya daga cikinsu to dukkan mala'ikun sun shiga a nan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani akan ya yi raddi akan yahudawa a wannan ayar ta fuskoki guda biyu fuska ta farko shine wanda ya ce yana adawa da mala'ika jibril to bai kamata ya yi adawa da mala'ika jibril ba domin mala'ika jibril mala'ika ne wanda ya zo da shiriya kuma ya zo da bishara da aka bai cancanta a yi adawa da shi ba iya wannan kawai ya isa raddi ga waccan maganar da suke faɗa cewa mala'ika jibril abokin adawarsu ne sai aka faɗa musu ga abin da ya zo da shi idan kun ce mala'ika mika'il da shi ne saboda shi ne yake zuwa da ruwan sama shi ne yake zuwa da rahama da shi ne da kun karɓa to wanda ya zo da shirya da bishara ya fi ko wanda ya zo da ruwan sama da tsirar da tsirrai wanne ya fi a ciki na'am wanda ya zo da shiriya ya zo da shiriya ya zo da bishara ya fi wanda ya zo da ruwan sama ya zo da tsirar da tsirrai wanda ya saboda wancan kuke son mala'ika jibril to ai kuke son mala'ika mika'il to mala'ika jibril ya fi cancanta ku so shi ya fi cancanta ku ƙaunata domin ya zo da hudan wa bushira lil mu'mini wannan fuska ta farko na raddi da aka yi musu kenan fuska ta biyu cewa da aka yi duk wanda yake adawa da mala'ika jibril to yana adawa da shi ne saboda ya zo da wahayi fa innahu nazzarahu ala qalbika bi iznillah an faɗi dalilin qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbi duk wanda yake adawa da mala'ika jibril to shine ya saukar da alqur'ani a zuciyarka kina yana adawa da shi ne saboda ya saukar da alqur'ani ba dan wani abu ba sai aka faɗi cewa suna adawa da shi ne saboda hassada da ƙiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai don saboda waɗancan dalilan da suke kawowa ba. To wanda ko zai yi adawa da wani saboda hassada da ƙiyayya, to wannan adawar adawa sai wadda ta saba ma Allah, adawa sai wadda ta ci karo da karantarwa addini, babu ita a taura, babu ita a injila ballantana a ƙur'ani. Da haka wannan shi ma raddi ne gare su saboda an faɗi sababin adawar tasu. sababi ne wanda yake na banza wanda ba shi da asasi a addini da suna adawa ne ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba wayannan fuskokin guda biyu dukkansu suna mai da martani akan wannan kalmar da suka faɗa na cewa mala'ika jibril abokin adawarsu ne da bayan an faɗa haka sai aka biyo baya da hukuncin yin haka ɗin sai Allah ce fa inna Allah aduwwul lil lallai Allah abokin adawar kafirai ne Allah makiyin kafirai ne baya son su me yasa aka ce fa inna Allah aduwwul lil Allah zai iya cewa fa innahu aduwwul lahum ayi amfani da zamiri ko wanda duk yake adawa da Allah da mala'iku da Jibril da Mika'il to Allah ma yana adawa da shi magana ta fito fili ko bata fito ba ta fito fili amma sai Allah ya ce fa inna Allah aduwwul lil kafiri Allah yana adawa da kafirai sai aka faɗi kafirai saboda me wannan shine hukuncin da ake so a cimma a ayar menene hukuncin wanda yake adawa da mala'ika jibril shine hukuncin shi kafiri ne kuma ku sani Allah ma baya son kafirai shi yasa sai aka kawo sunan karara aka yi musu suna sai aka sa sunan a wurin ba a wadatu da zamiri kawai ba ba ce kawai Allah yana adawa da su ba tunda an ambace su a baya ai su suna adawa da Allah da mala'iku inda an ga dama sai a ce to Allah ba yana adawa da su sai aka ce Allah yana adawa da kafirai kaman ana so a ce maka wanda yake adawa da Allah da mala'iku da manzanni da mala'ika jibril da mala'ika mika'il wannan kafiri ne kuma fa inna Allah aduwwun lil kafiri to Allah kuma yana ƙiyayya yana ƙin kafirai baya son su kamar da suke adawa da mala'ikun Allah da kuma manzannin Allah kenan wannan shine hukuncinsu duk wanda ya adawa da wanda Allah yake so to Allah ma zai yi adawa da shi shine daidai da abin da ya tabbata a hadisi sahihi hadisin bukhari wanda ya rawaito daga abu huraira Allah ya da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb a wani lafazin faƙad abaraztuhu faƙad azantuhu bil mubaraza duk wanda ya cutar da wanda ya kyau masoyina Allah ya ce to ina shelanta mai yaƙi ya ɗauko yaƙi tsakanin shi da Allah to shi yasa a nan sai Allah ya lissafa wa'annan gaba ɗaya ya ce duk wanda yake ƙin su to yana ƙin Allah Allah ma yana ƙin shi a cikin wannan ayar an faɗi hukunci guda biyu ga duk wanda yake adawa da mala'ika jibri hukunci na farko cewa kafuri ne hukunci na biyu kuma Allah yana adawa da shi ya zama abokin adawar Allah wanne ne ya fi sauƙi a cikin guda biyun nan na'am wane hukunci ya fi sauƙi a ciki a hukunta ma mutum kafirci ko a hukunta mai adawa da Allah babu mai sauƙi a ciki duka to dukansu Allah ya tara musu akan hukuncin abu ɗaya a can sun ce mala'ika jibril ne abokin adawarsu sai Allah ya tattara wannan rukunin gaba ɗayansu da Allah da mala'iku gaba ɗaya da manzanni gaba ɗaya da mala'ika jibril ɗin da mala'ika mika'il gaba ɗaya suna adawa da duk wanda ya adawa da mala'ika jibril sun zama abokan adawa ga duk wanda yake ƙin mala'ika jibril sannan kuma aka ce fa inda Allah aduwwul lil kafiri aka ba su hukuncin kafirci wanda yake nuna haɗarin al'amarin da kuma girman al'amarin da kuma nuna falalar mala'ika jibril a cikin mala'iku da kuma darajar mala'iku umuman cewa duk wanda ya ƙi wani daga cikin mala'iku to da Allah yake yaƙi da Allah yake iyayya, ba da kowa ba da aka anan bayan Allah ya ce fa inna Allah aduwwul lil kafirin sannan ya yace man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa mikal da aka ce wa mala'ikatihi mala'ika jibril da mika'il sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba sun shiga ciki amma kuma aka sake bambance su aka ce wa jibrila wa mikal haka kuma cewa da aka yi wa rusulihi da manzannin Allah mala'ika jibril ya shiga ko bai shiga ba ya shiga domin shi ma yana cikin manzannin Allah daga cikin mala'iku Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas da haka yana cikin manzanni sannan kuma yana cikin mala'iku amma kuma duk da haka aka sake ambatan shi daban aka ce wa jibril wa mikal aka ambace shi bayan an ambaci wa'yan nan gaba ɗaya wannan shine abinda malaman balaga suke kira da zikirul khas ba'da al'am a ambaci abu musamman bayan an ambace shi ya shiga cikin tawaga sai kuma a ware shi daban a ambace shi menene garaz da yasa ake yin haka a larabci ana yin haka ne saboda nuna girman abin da cewa shi na musamman ne kamar shi saboda shi yana da wata maziyya yana da wata falala to kamar shi daban ne ba kamar shi baya cikin waɗancan shi yasa sai aka sake mai ambato na musamman na daban to wannan shine sababin kiran mala'ika Jibril da Mika'il bayan cewa suna cikin wa mala'ikatihi sai aka ambace su daban saboda a nuna darajarsu da kuma girmansu cewa sun fita daban a cikin mala'iku. Waɗansu malamai suka ce, "A, an ambace su ne banda wancan zikirul an badal khas wanda ake yi saboda nuna falala to kuma an ambace su ne saboda su ne wayancan yahudawan suka ambata a wancan hadisin da muka karanta na sababin nuzul sun ce ai da mika'il ne da mun karba amma jibril malaku shada'idi wal azab ne mala'ikan tsanani ne da azaba ba za mu karba ba Tutun da munasaba ta sa sun ambaci waɗannan mala'ikun guda biyu, shi yasa da aka ce wa mala'ikatihi sai aka sake ware su daban aka ce wa Jibrila wa Mikal. Domin zai iya yiwuwa a samu wahamin cewa wataƙila ban su ake nufi. Su ce, mu mala'ika Jibril muka ambata, ba duka mala'iku muke nufi ba, kuma shi yana zuwa da azaba yana zuwa da kaza. da ba shi muke ba sauran mala'iku ta shafa ba sai Allah ya ce wa yi sai aka sake ayyana musu waɗanda suka faɗa ta yadda ba za a bar musu wata shubaha wadda za su iya fakewa da ita a ƙarƙashin wannan ba aka ce duk wanda ya ƙi mala'ika jibril ɗin to kafiri ne kuma yana adawa da Allah to haka wanda ya ƙi mala'ika mika'il haka wanda ya ƙi kowanne mala'ika daga cikin mala'iku gaba ɗaya ballantana kuma waɗannan mafiya daraja ɗin daga cikin mala'iku yana daga cikin abin da yake nuna falalarsu da darajarsu hadisin da al'imamu abu dawud da tirmidhi da imamun nasa'i suka rawaito daga ummul mu'minina aisha radiyallahu anha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance idan ya tashi da daddare in zai buɗe sallah ta ƙiyamun laili yana yin addu'a ya ce Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatirar samawati wal ta anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi min alhaqqi bi izni innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim maza Allah yana buɗe sallar ƙiyamun laili da wannan addu'ar. in ya tashi addu'ar kuma zai kira Allah ya ce ya Allah kai ne ubangijin mala'ika jibril kai ne ubangijin mala'ika mika'il sannan ya yi addu'a ya roƙi Allah subhanahu ta'ala saboda nuna girmansu da kuma darajarsu a wurin Allah subhanahu ta'ala. sannan tsakanin mala'ika jibril da mika'il da aka ambata a cikin wannan ayar ko a cikin waɗannan ayoyin akwai isharar cewa mala'ika jibril shi ne mafi falala a kan mala'ika mika'il saboda fuskoki da yawa fuska ta farko Allah ya fara gabatar da sunan mala'ika jibril sannan ya gabatar da sunan mala'ika mika'il ya ce wa jibrila wa mika'il shi kuma ƙa'idar magana ana fara gabatar da mai falala ne sannan mabi da shi ya biyo baya to ballantana kuma a usulubi na alƙur'ani wanda shi ne ƙoruluwar balaga wanda ya nuna cewa mala'ika jibril shi ne mafi falala sama da mala'ika mika'il fuska ta biyu shi ne mala'ika jibril yana zuwa ne da wahayi shi ne ya zo da wahayin alƙur'ani shi ne yake zuwa da wahayi zuwa ga annabawa wanda shi ne ilimi da shiriya ta ruhi na ɗan adam mala'ika mika'il fa shi ne yake zuwa da ruwan sama da tsirar da tsirrai wanda shi ne mai shi ne abinci na gangar jikin ɗan adam wanda yake zuwa da abincin ruhi wannan kuma yake zuwa da abincin gangar jiki wanne ya fi a ciki tsakanin abincin ruhi da abincin gaggar jiki abincin ruhi ya fi ɗaka wanda yake ɗauke da abincin ruhi yana gaba da wanda yake ɗauke da abincin gangar jiki sannan mala'ika jibril Allah ya sifanta shi a wani wuri a cikin alkur'ani cewa shi ne wanda ake yi maɗa'a a cikin mala'iku gaba ɗaya mutsa'in samma amin mutsa'in samma shine wanda ake yi mada'a a can a sama kenan a cikin mala'iku mana shine wanda yake jagora na mala'iku shine duk abin da yake ayi za a yi a cikin mala'iku da aka ya nuna hatta duka har mika'il ya shiga ciki shi kuma shine mutsa ɗin shine mala'ika jibril alaihi salam da haka wannan ayar ta yi ishara zuwa ga cewa mala'ika jibril shine mafi daraja ko mafi falalar mala'iku gaba ɗaya musamman zaɓi da Allah ya yi mai Allah ya ce Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan Allah yana zaɓar manzanni daga cikin mala'iku kamar yadda manzanni daga cikin ‘yan adam su ne mafi darajar ‘yan adam to haka manzanni daga cikin mala'iku su ne mafi darajar mala'iku kuma mala'ika jibril shi ne manzo daga cikin mala'iku zuwa ga annabawan Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya da shi yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi ya ga mala'ika Jibril ya ga mala'ika Jibril, domin ya tabbata manzan Allah ya ga mala'ika Jibril so biyu, ya gan shi so biyu, gani na ido da ido a irin sifar da Allah ya halicce shi da ita. Wala ƙadira ahu na zilatan ukura, ya gan shi ɗaya kuma ya sake ganin shi wani gani na daban, a sifar da Allah ya halicce shi. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce, manzan Allah ya ga mala'ika Jibril walahu sittu mi'atu jana malaika jibril yana da fuka-fukai guda ɗari shida fuffuke ɗari shida yake da shi Taka wannan kawai aka ce ka sifanta ya yake to, ƙwaƙwalwarka ba za ta taɓa iya suranta yadda yake ba. Ka san dai inda za a sa fuffuke guda biyu, to saura 500 biyar da tasa'in da takwas ta ina za a sa su haka babu wanda ya isa ya san haƙiƙanin yadda halittun Allah suke ballantana kuma ya san haƙiƙanin ya Allah yake haka manzan Allah Abdullahi dan Mas'ud ce, manzan Allah ya ganshi da fukafukai guda ɗari shida. ya buɗe fuffuke guda biyu a wata riwayar hadisin ƙarsar ufu ya rufe sama gaba ɗaya ba a iya ganin sama da fuffuke guda biyu duka sararin samaniya gaba ɗaya ya lullube shi to wannan shine sifar mala'ika jibril alaihi salam sannan hadisi ya zo har ila yau wanda al'imamu ibn hibban da imamu ahmad a cikin musnad suka rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam har ila yau yana cewa ya ga mala'ika jibril Azala ce na gan shi wala husittu mi'atu jana yana da fuka-fukai guda ɗari shida shiru min hita tahawilu durri wal ce yace fukafukan shi wasu ƙwayoyi wasu ɗigo kamar irin ɗigon ruwa yana ɗuɗɗugowa daga jiki kala-kala daban-daban kaloli ne za ka gani daban-daban suna ɗaga Ya ce kaman addurru wal yaƙut. kamar addur da ya kuta haka za ka ga abin suna ɗiɗɗiga suna zuba daga jikin fuka-fukan mala'ika jibril saboda tsabar kyau da adan da yake da shi a jikin fuka-fukan shi shi ya sa a wurin Allah sifanta shi da cewa zumin ratin fastawa mala'ika jibril yana da tsananin kyau na halitta daga mala'iku halitta ne masu kyau na gaske shi yasa lokacin da aka zo ana ba da labari a ƙisar mutanen annabi yusuf alaihi da suka ga annabi yusuf da irin kyan da Allah ya yi ma annabi yusuf falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna suka rinka yayyanka hannayensu ba su sani ba saboda can da suka gani na annabi yusuf sai suka ce me kunna hasha lillahi ma hadha bashar in haza illa malakun kari ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan ba mutum ba ne mala'ika ne Allah ya tabbatar da su akan haka ba yi raddi a kai ba nuni suka yi ashe kan cewa mala'ika babu mai kyau irin mala'ika ana wannan can ya wuce mutum ya wuce ɗan adam wannan ba wani ne face a ce mala'ika ne kawai kenan ko halittu ne masu kyau ba za Allah sifanta shi da wannan sifar kallon shi kawai da abin da za ka gani a jikin shi da hasken da za ka rinka gani kamar yana ɗiga, kamar ruwa na ɗiga, za Allah ce kamar addurri wal yaƙo, kuma tahawil ne abin da ake ce ma tahawil shine kaloli daban-daban launuka iri-iri ba kala ɗaya ba ba launi guda ɗaya ba haka za ka rinka gani a jikin shi da haka wannan sifa ce daga cikin sifofi na mala'ika jibril ke sa galibi manzan Allah yana ganin shi yana zuwar ma manzan Allah ne a surar ɗan adam a surar mutum saboda mai saboda manzan Allah ya iya jura mu'amala da shi da sauraren shi da maganar shi in ba wahayi aka zo yi ba in ba wahayi na ƙur'ani ba manzala yana ganin shi a surar ɗan adam a hadisin can da hadisin Umar ibn al-Khattab da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum shi yasa a hadisin ma suka sifanta shi da kyau da tsafta iz alaina rajul shadidu bayazu bayadu siyab shadidu sawadu sha'ar sannan la yura alaihi atharu safar zaka ga kayan shi ya zo farare tas ba da tuko kaɗan a jiki malaika baya ɗaukan datti sannan kuma wala yura alaihi atharu safar babu wata alama da yake nuna matafiyi ne ba kura ba komai a jikin shi sannan shadidu sawadu sha'ar gashin shi baki wulik ba ko alamar datti ko kura a jiki haka ya zo suka gan shi ido da ido wala ya arifuhu na ahad yasa da ya gama abin da zai ya tashi ya tafi za Allah ya ce shin na man sa'il kun san waye wannan suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam a wata riwayar hadisin manzo Allah ya ce ruddu alayya rajul yana tashi ya tafi manzo Allah ya ce ku kira min shi a dawo da shi ana dubawa duk inda za a duba gaba ɗaya aka ne an neme shi an rasa ba a gan shi ba manzo Allah ya ce fa innahu jibril mala'ika jibril ne atakum yuallimukum dinakum ya zo ne ya karantar da ku addini ya zo ya karantar da ku addini makarantar da duk duniya babu irin ta kenan a ce manzon Allah yana karantarwa mala'ika jibril ma yana zuwa yana karantarwa akwai makarantar da za a iya samu irin wannan babu makaranta irin wannan kuma shi yasa babu ɗalibi ɗalibi irin wannan ɗaliban wanda za su yi makarantar da manzan Allah da kanshi shine malami mala'ika jibril zai zo da kanshi shi ma ya karantar to babu ɗalibai a duniya irin waɗannan ɗaliban shi yasa abinda suka fahimta na addini shine addini abinda ba su fahimce shi a addini ba to ba addini ba ne saboda su ne ƙololuwar makaranta su ne ƙololuwar ɗalibai a bayan ƙasa da haka a nan Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana matsayi da daraja irin ta mala'ika Jibril alaihi salam da kuma irin ƙimar da yake da shi a wurin Allah, to duk wanda ya yi adawa da shi, to yana adawa da Allah, yana adawa da mala'ikun Allah gaba ɗaya, yana kuma adawa da manzannin Allah gaba ɗaya. Shi yasa idan mutum a bayan ƙasa ya aiki na alkhairi, ya kai matakin da kuma Allah zai so shi, to haka kuma dukkan mala'iku gaba ɗaya za su so shi. Manzan Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wasallam yana cewa, Idan abawa Allah ya so shi a bayan ƙasa, na da Jibril, Allah zai kira mala'ika Jibril. sai ce ma mala'ika jibril inna allaha yuhibbu fulan Allah yana son wani maza Allah ya ce fa ahabbahu jibril sai mala'ika jibril ya so shi Allah na cewa yana son wani nan take mala'ika jibril zai so wannan bawa sannan ya shelanta a cikin mala'iku gaba ɗaya a sama inna allaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu Allah na son wani da haka kowa ya so shi da haka mala'iku gaba ɗaya za su so wannan bawan saboda Allah yana son shi mala'ika jibril yana son shi to dukkan mala'ikun Allah za su so shi sai manzan Allah ya ce fayul ƙalahul ƙabulu fil ab sai Allah ya jeho karɓuwar shi da san shi a cikin mutane a bayan ƙasa sai mutane su so shi duk wani bawan Allah na ƙwarai sai ya so shi sai ya ƙaunace shi sawa'un yana da rai ko kuma bayan ran shi ya zama Allah ya sa ƙaunar shi a cikin zukatan mutane to wannan duka yana daga cikin darasin da za mu ɗauka a cikin wannan ayar duk wanda Allah yake so to waɗannan da aka lissafa a ayar dukansu za su so shi duk wanda Allah yake ƙi to waɗannan da aka lissafa gaba ɗaya za su ƙi shi duk wanda ya faɗa cikin wanda Allah baya so mala'ikun Allah ba sa san shi manzannin Allah ba sa san shi wanda ya yi gama asara duniya da lahira Ki yasa duk wani aiki wanda kaji an ce Allah baya son mai kaza ko mala'ikun Allah ba sa son wanda yake yin kaza ko mala'iku suna la'antar wanda yake aikata kaza to ka nisanci wannan aikin don mala'iku ba za su la'ance ka ba sai idan sun ƙika idan suka ƙika kuma Allah da manzannin Allah gaba ɗaya za su ƙika bayan da za a yi mala'iku su la'ance ka sai ka yi abin da ya cancanci la'anta a wurin Allah don kai cancanci la'anta a wurin Allah kuma duk wani bawan Allah na ƙwarai zai la'ance ka da aka mutum ya guji aikata duk wani aiki wanda ya san idan ya aikata Allah maɗaukakin sarki zai yi fushi da shi masoya Allah kuma na ƙwarai za su yi fushi da shi sannan duk inda ka ga bawan Allah na ƙwarai yana aikata yana bin dokokin Allah to kai ƙoƙari ka sa ma ka san shi da ƙaunar shi domin ka shiga cikin wannan jerin Na waɗanda suke ƙaunar wanda Allah yake so ka yi ƙoƙari ka ƙaunaci duk wanda kake kyautata zaton Allah yana son shi kada ka yadda zuciyarka ta ƙi wanda Allah yake so domin yanzu za ka yi fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala Ke sa a wannan hadisin alhadisul ƙudusi Allah ya faɗa mana cewa man adali waliyan faƙad azantuhu bil haqq duk wanda ya cutar da masoyin Allah to Allah yana shelanta mai sanarwar yaƙi da Allah ya shirya zai yi yaƙi da Allah akwai wanda yake iya yaƙi da Allah ba wanda zai iya yaƙi da Allah a jikinka karan kanka sai Allah ya yaƙe ka kai da kanka sai Allah ya sa ka yaƙi kanka da kanka ka halakar da kanka da kanka ba tare da ka sani ba daga ba a iya yin yaƙi da Allah ana ƙulla yarjejeniya ne ta zaman lafiya da Allah ita kuma yarjejeniyar zaman lafiya da Allah shine ka bi dokokin Allah duk abin da Allah ya ce a yi a yi abin da Allah ya ce a bari a bari to wannan shi ne ka ƙulla alƙawari da Allah subhanahu wata'ala za ka zauna lafiya ba za ka yi yaƙi da Allah ba ba za ka yi yaƙi da waɗanda suke masoya Allah subhanahu wa ta'ala a bayan ƙasa ba, wai da mutum ya yi haka sai ya zauna lafiya. Da haka a nan Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa duk wanda yake adawa da mala'ika Jibril, to yana adawa da mala'ika Mika'il, kuma abin da suke faɗa kenan ƙarya suke yi ba gaskiya suke faɗa ba. Bana inda a ce da gaske suna son mala'ika Mika'il da sun so mala'ika Jibril. tun da suka ƙi mala'ika Jibril, to ƙarya suke yi mala'ika Mika'il ɗin ma ba sa san shi, domin da shi ne kuma ya zo da wahayi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi me za su ce, za su ce ba za mu yadda da kai ba, domin duk annabawan Allah mala'ika Jibril ne yake zuwan musu da wahayi, ta ya kai za ka zo da wani mala'ikan daban, ka ce ya zo maka da wahayi, ba za su karɓi wannan gaskiyar ba ta nan ma. ke idan mutum ya kafirce ya butulce kafirci na girman kai da hassada ba ka da wata hanya da za ka iya yi ka gamsar da shi duk wanda ya zama kafircin shi girman kai ne da hassada to duk abin da za ka kawo mai na dalili ba za ka iya gamsar da shi ba tun da muka fara a nan Allah dalilai yake kawo mana kowace hujja suka kawo guda ɗaya sai Allah ya rushe ta da hanyar da ba za su iya samun wata kafa ko guda ɗaya da za su iya motsawa a wannan hujjar ba amma kuma duk da haka sun ƙi gamsuwa suna nan akan abin da suke kai na kafirci saboda mai saboda hassada da kuma ƙiyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa a can yace an yakfuru bima anzalallahu baghiyan an yunzila Allahu min fadlihi alamai man sha. saboda Allah ya zaɓi falalar shi ga wanda ya ga dama ya saukar da ita kawai suke hassada da iyayya gare shi ba wani abu bane kawai ya sa su wannan kafircin da haka aka faɗa mana sababin da haka yake sake maimaita mana hujjojinsu da dalilansu ana rushewa saboda me saboda kada mu yi koyi da irinsu ba wai don wannan hujjojin zai sa su su canza ba ne in dai akwai wannan ciwon na hassada to ba za su sauka daga wannan abin da suke kai ba haka Allah yake kawo mana domin mu ɗauki darasi a kai mu kauce ma irin waɗannan matsalolin da su suka faɗa a kai saboda kada mu faɗa cikin irin fushin Allah da suka faɗa ciki muna fata Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah maɗaukacin sarki ya yafe mana ya gafarta mana